radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo radio VOH Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance tare ku a cikin shirin. Ga kuma abin da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shi nan mun koma noma tare da Mustapha Adam. Shirin na kiɗa kiɗen Iraniyawa an tafi wani da shi za mu tike shirin namu amma kafin nan bar mu shi nan na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 26 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan Jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 128 da suka gabata rana irin ta yau wato 26 ga watan Disamban shekara ta 1893 aka haifi mao taistong madugon gwagwarmayar fada da sarakunan kasar china karkashin jam'iyyar gurguzu ta kasar a shekarar 1921 mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu a kasar china sannan kuma a shekara 1934 ya jagoranci wata zanga-zanga wadda mutane dubu ɗari daga kudu zuwa arewacin kasar china suka gudanar domin nuna rashin amincewarsu da mulkin kama karya na sarki chiang a wannan zanga-zanga dai mutane dubu sittin ne suka mutu sannan kuma shekara ta 1949 bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara a kan sarkin sannan kuma aka kafa gwamnatin gurguzu a kasar china mao ya ci gaba da iko da kasar china har zuwa mutuwarsa a shekara ta 1976 masu ware kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata rana irin ta yau wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin richa 6.8 ta auka wa garin bam a kudancin kasar iran wadda ta jawo asarori na rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa mutane ke mana dubu arba'in da ne suka rasa rayukansu yadda kuma wasu dubban suka samu munanan raunuka ba ga kuma fiye da rabin gine-gine na birnin bam sun rushe birnin bam dai an gina shi ne fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwan tarihi a ƙasar iran inda shahara da ganuwarsa wadda aka gina tun shekaru dubu biyu da suka gabata wadda masu yawon bude ido ko ina cikin faɗin duniya suke zuwa wurin wadda ita ma girgizar ƙasar ta rusa wani bangaren ta daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata ranar irin ta yau wato 26 ga watan disamban shekara ta 2004 Ake wata girgizar kasa ita ma a tsakiyar tekun indiya yankin asiya ta gabas girgizar kasar wacce ta kai ƙarfi ma'unar tara da kuma ta samar da igiyar ruwa masu ƙarfi da kuma tsawo wanda ake kiransu da tsunami wanda hakan ya shafe kasashe da dama waɗanda suke gabar ruwa a yankin kasashen dai sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma kasar india an kyasta cewa girgizar kasar ta karkashin teku ko kuma tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 da kuma sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira da kuma haddasa asarori masu tarin yawa wanda ake cewa sun kai na ɗaruruwan biliyon daloli.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 shugaban kungiyar kasashen larabawa ya aike da wasiƙa zuwa ga shugabannin jam'iyyun siyasa a ƙasar libya sai kuma ƙasar iraki inda za ku ji cewa amiri ya jaddada buƙatar ficewar sojojin amurka daga ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran labaran da suke fitowa daga fadar shugaban ƙasar tarayyar najeriya sun bayyana cewa wasu makusantan shugaban ƙasar sun kamu da cutar covid-19 jaridar premium time ta nigeria ta bayyana cewa sakamakon gwajin da aka yi wa wasu daga cikin makusantan shugaban kasar ya nuna cewa sun kamu da cutar ta covid-19 labarin ya kara da cewa daga cikin wanda abin ya shafa dai har da kakakin fadarar shugaban kasar kuma babban mai bashi shawara kan al'amuran watsa labarai wato malam shehu garba kafin haka dai shehu garba ya tabbatar da haka ta wani sakon rubutu da ya watsa a cikin shafinsa na sadarwa sauran wanda abin ya shafa da sun hada da tijjani umar babban sakatare a fadar shugaban kasa da yusuf dodo mai taimakawa shugaban kasar a kan wasu al'amura na musamman daga cikin ministoci kuma akwai alhaji lai muhammad ministan watsa labarai da aliyu musa dogarin shugaban kasa shehu garba ya bayyana cewa bai san da labarin sauran waɗanda suka kamu da cutar ba amma dai ya tabbatar da cewa ya yi allurar rigakafin cutar har guda uku kafin haka mai yiwuwa shi yasa cutar ba ta yi masa tsanani ba amma tuni dai ya sami sauki har ma yana motsa jiki a jiya asabar bayan killace kansa da kuma fara shan magani shugaban kungiyar kasashen laraba wanda yake birnin alkahira na kasar masar ya aikewa shugabannin jam'iyyun siyasar kasar libya sako bayan da suka ɗage zaben shugaban ƙasa wanda ya kamata a gudanar a cikin wannan wata da muke ciki a cikin saƙon da ya ahmad abul ghaid ya yi kira ga shugabannin jam'iyyun siyasan ƙasar da su dubi al'ummar ƙasar ta libya da kuma matsalolin da suke fama da su kada su biye wa son zuciyarsu su gaggauta gudanar da zaɓuka a ƙasar wanda zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da ƙarshe ahmad abul ghaid ya kirayi 'yan siyasan kasar da su warware matsalolinsu a cikin ruwan sanyi ta hanyar tattaunawa kada ya kai ga ɗaukar makami don wani saɓani da ya bullo a tsakaninsu shugaban gamayyar jam'iyyun siyasa ta fata ta ƙasar iraki ya jaddada buƙatar ficewar sojojin amurka daga ƙasar kamfanin dillacin labarun al'ahad na ƙasar iraki ya nakaltar shugaban gamayyar jam'iyyun alfat hadi al'amuri yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa samun cikakken iko da ƙasar iraki shine janyewar sojojin amurka kwata-kwata daga ƙasar ya ce ba za su amince da kasancewar wani soja daga cikin sojojin amurka a barikin suna ainul asad ko kuma alhariri ba amir ya kammala da cewa amurka za ta ɗauki alhakin duk wani sojanta da ta bari a ƙasar iraki bayan wa'adin ficewarsu ya cika daga ƙarshe dai ya ce suna kan alkawalinsu na yakar ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki ya ce ba za su taɓa barin ƙungiyar da'ish ta sake dawowa cikin ƙasar ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teheran. kakakin sojojin hamshi ƙasar isra'ila ya ba da sanarwar cewa an kai wa wasu sansanonin sojojin haramtacciyar ƙasar hari a yankin yamma da kogin jordan kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto obihio adra'i kakakin sojojin haramtacciyar ƙasar yana bayyana haka a shafinsa na twitter jiya asabar ya kuma kara da cewa wasu ne da suke cikin wata mota suka bude wuta kan sansanin sojojin halmci kasar a kusa da birnin nablus labarin ya kara da cewa harin ya auku ne a wani wuri kusa da garin nablus sai dai babu wani daga cikin sojojin kasar da suka ji ko da kwarzo ne kakakin sojojin yahudawan ya kara da cewa bayan bincike da suka yi sun gano albarusai da dama a wurin kafin haka dai labarai sun bayyana cewa an yi ta fafatawa tsakanin falasɗinawa da sojojin yahudan isra'ila a arewacin birnin nablus inda falasɗinawa kimanin 135 suka ji rauni a daidai lokacin da cutar covid-19 take kara yaduwa cikin ƙasar amurka ana fara samun karancin gadajen kwana a asibitocin ƙasar don yawan waɗanda suke kamuwa da cutar musamman a jihar ohio na ƙasar kamfanin dilantin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa jaridun amurka sun cika da sanarwa daga jami'an kiwon lafiyan ƙasar kan cewa duk wanda bai yi allurar rigakafi ba to suna roƙonsa ya gaggauta yin alluran a yanzu dai amurkawa kimanin miliyan 30 tara ne ba su yi allurar rigakafin cutar ta corona ba kuma mafi yawan masu kamuwa da cutar ta corona a cikin wanda ba su yi allurar rigakafin cutar ta covid-19 ne masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan kuwa saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai mu je shirin shirinmu na gaba to shirin na mu koma noma tare da Mustapha adam Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo To a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ake kokarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar Najeriya. Kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaba muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin ƙoƙarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi to tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware akalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya fawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar kalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci hada hadasa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya. to masu za mu dasa aya a nan muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Dari dum shirin mu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa inda mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran. Ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. Yau shirin namu ya gaito muku Sharam Naziri ne domin gabatar da sa a cikin wannan waka da ya gabatar mana. da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin Jaharan Naziri a gaishe ka a cikin wannan waka da ka ra mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. Ganin lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki ya zama ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma waɗanda wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. to ma saurare duka-duka abin da ya so ake na a cikin shirin ya zama wajibin jarin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da sa'adin shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.